wanda ce ina wa malam fatan alkhairi shin a wani hannu ya dace musulmi ya sa abin ado wato agogo ko zobe to arwaito annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya sa zobe a dama in za a sa zobe a dama wani hannu ne zai sa shi kenan kaga hannun hagu ne zai sa shi idan za a sa hannu a hagu wani hannu ne zai sa shi hannun dama shi imam malik sai ce zobe a hannun hagu ya kamata a dinga tashi zobe har yake cewa duk wanda ka ga yana sa zobe a dama to yana koyi ne da shi'a a mazhabar imam malik sai wani suka ce a'a tunda dai arwato annabi ya sa a dama arwato ya sa a hagu ko da shi'a suna sawa a dama ba zai hana mu ahlus sunna mu sa a dama ba domin ba da shi'a muke koyi ba da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muke koyi wanda imam muslim ya rawaito haka a cikin irwa'ul gale sheikh muhammad nasiruddin albani yake cewa masu cewa lalle sai dai a sa zobe a hagu domin dama ta saka ko a sa shi a dama domin hagu ta saka idan ka sa shi a dama to hagu ce ta yi aikin saka shi kenan lokacin da kake damunta zobe ka kuma hagunta saka shi lokacin kuma da kake hagunta shi ka damanta sa shi domin in za a sa wa hannun dama hagu ce za ta sa kaga ka yi aiki da hagu wajen sa wa hannun dama zobe ko kuma ka yi aiki da hannun hagu wajen sa wa hannun dama hannun hagu zobe in ka amfani da hannun dama so da haka sai shek albani ya ce to tun da dai an samu hadisai guda biyu kuma hadisan nan guda biyu dukkaninsu suna da inganci wannan ya nuna kenan ba za a rinjayar kamar da suka rinjayar da lalle sai dai a dinga sawa a dama wasu ka rinjayar da cewa lalle sai dai a dinga sawa a hagu wasu kuma suka ce a'a da annabi ya sa a dama ya soke sawa a hagu wasu suka ce da ya sa a hagu ya soke sawa a dama wasu suka ce a'a an fi rinjayar da a sa a hagu wasu suka ce an fi rinjayar da a sa a dama wasu suka ce kai an baka zaɓi ne a hayanan ka sa a dama a hayanan ka mai da shi hagu kenan bai kamata zoben ka kullun ya zauna a ina ba a dama ba ya kamata ka dinga caccan zashi domin kai aiki da nawa da hadisan guda biyu hadisan da suka zo an sa a dama da hadisan da suka so an sa a hagu in ka sa a dama yau ka sa a hagu gobe in ka sa a hagu ya dan kwana biyu sai ka mai da shi dama in ya kwana biyu a dama sai ka mai da shi hagu to shi agogo da yake babu shi a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama sai malamai suka ce to shi ma a yi masa hukuncin zobe cewa a dinga ɗaura agogo a hannun dama shi ya fi ko a dinga ɗaura shi a hannun hagu tunda shi bai zo a hadisi ba agogo babu shi a lokacin annabi sallallahu alaihi zobe ne su suke gato shi ma shi ma kamar hukuncin zoben ne a dinga sa shi a dama ko a dinga ɗaura shi a hagu sai su malaman suka ce an baka dama in kaga dama ka ɗora agogonka a hannun dama in kaga dama ka ɗora shi a hannun hagu domin za ka sa shi a hannun dama da hannun hagu za ka ɗaura in za ka sa shi a hannun hagu da hannun dama za ka ɗaura za ka shi babu sunnarsa ba bida'a ba sunnarsa agogo ba bida'a sa agogo kawai ala hasbil haja ne gwargwadon yadda zai maka daɗi in yi maka daɗi a dama bashi in ya maka daɗi a hagu bashi da shi annabi bai sa shi ba balle a ce dama ne ko hagu ko ba abin ibada bane balle a ce to ai ibada ana fara ta daga dama yujibuhu at-tayammunu fi kulli shay'in annabi yana kayatar da shi ya damun ta komai fi ulihi wajen sa takalmi wa tarajjulihi da wajen tsefa kai wa fi sha'anihi kullihi da dukkan al'amarin sa mafi rinjaye domin wannan kullihi din ba za ka dauke ta alal itlaq ba al-imamu an-nawawi riyadu salih ya kawo ba da yawa da ba a yin su da hannun dama irin su mutum ya kama gabansa irin su tsarki irin su kaza kawo ba tili da ba a yin su da dama kuma shari'a ta ce lalle ma a yi su da hagu wasu abin kuma shari'a ta ce lalle a yi shi da dama amma wanda shari'a bata kama sunansa a yi shi da dama ba bata ce a yi shi da hagu ba to an fi so a damunta a yi shi a dama amma an sa shi a hagu babu laifi wannan ya ce mutum ne ya yi noma to sai ya kai kwano nawa za a yi zakka ba da kwano aka fara lissafi ba da ausiki aka fara lissafi ausiki yana daukan kwano in an ce kwano shine sa shi kuma sa shine tafin hannu hudu shi yake cika mudu